فليعظ به ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بحمده ونصره ونصره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب القوة والجبروت سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يجري في كونه شيء إلا ما يحب وأراد سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه البر الميامين ومن سلك مسلكه وانتهج منهجه بإحسان إلى مدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau lahadi goma sha biyu ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira mai lamba 1447 daidai da daya ga watan uku shekarar miladiya ta 2026 kamar da aka saba gudanar tafsiri cikin amincewar ubangiji ga sha ba mu dama mun zo don shigaba kuma za a iya taimana farko-farkon suratul hajji mun yi aya ta daya zuwa ta hudu yanzu insha Allah za mu tashi aya ta biyar da yadda Allah kafin aya ta biyar akwai mukaddima wanda shi malam abubakar bin Allah ya gani da rahama ya yi ma wannan aya yake cewa yayin da Allah madaukin sarki ya ambata mana a tukan baya cewa daga cikin mutane akwai wanda suke jayayya game da samuwar ubangiji ko matsayin ubangiji kuma suna wannan jayayya ba tare da wani ilimi ba kawai molanka kawai abin da ya kai su ga wannan jayayyar saboda sun tattashe dan gaba ya zama su shi ne ce bal bi mujarradi taqlidihil shefa wa kana jidaluhum fil hashr wal ma'ad kuma baran-baran da zafi a tsakaninsu mana tsakanin shekan da mai biyayya ga shekan bayan allah ya yi kashe da ya sha nanatawa cewa kar ku yi sakaci ku bi tsare-tsare da hanyoyin irin na shekan to wani suka yi wurin kai ya zama shekan shine malaminsu to jayayyar za ka bayyana ne kuru-kuru gaba da gaba ranar tashin bayi daga kaburka da kuma ranar haduwa domin yi hisabi ranar lahira kira sai mala ce sai allah ya ambaci dalilai guda biyu karara da suke tabbatar da haka ɗaya daga cikin dalilan allah ya faɗe shi ne daga shi ɗan adam kanka kamar da ayar da za ta zo ɗin za ta yi mana bayani wato halittar ɗan adam tun halittar shi ta farko zuwa zawa da yake a matakan halitta har zuwa canjin yanayi ɗaiɗaya har guda bakwai wannan shine misali na farko da zai tabbatar da cewa eh lallai akwai ɗauki ba tsakanin shaidan da mabiyansa ranar tashin alkiyama misali na biyu da ke ci wannan aya da za a karanta shine game da ita ƙasa wannan da muke raye a kanta ta yadda shi ɗan adam ɗin da kansa yana ganin yadda take caccanzawa daga busasshiya ta zama mai danshi ta ɗanyace jagab tsirrai su daga fitowa a kanka dan adam yana kallon wannan daga hali kaza ta koma hali kaza daga yanayi kaza ta koma yanayi kaza wanda wanda duka yana nuna akwai mai gudanar da wannan abubuwan shine Allah makadaici shine cikakke mai cikakken iko mai tasarrufi wanda shi kaɗai ya cancanta ya bada doka bin dokar ya zama ibada saba mata ya zama hadari mafi muni ga wanda ya saba din kuma shi ne mai wuta da aljanna sannan kuma rayayye ne baya mutuwa baya gajiya babu lokacin da za ba ba cikin aikin sa yake ba la ta'khudhuhu sanatun wala nawm sannan kuma kullu yawmin huwa fi sha'n qadirun ala kulli shay na'am to idan har dan adam fa idan akbara al-aqilu zalika idan mai hankali na ɗan adam ya kula da wa'annan misalan da za a ji a cikin wannan aya mai zuwa sabata inda hu jawazuhu akalan hankalin ma zai gaggatar da cewa canji din yana iyawa tashin yana iyawa jayayya tsakanin shaidan da wanda suka bi shi zai zai faru kaga idan hankalin shi ya dauki wannan a bisa darussan da zai cikin wannan aya mai zuwa ashe kuma fai za wa rada shar'u bi quwwihi idan kuma shari'a ta zo ta ai dama zai auku kai dama kokolo ka ta yadda ai me zai gagara Allah ka riga ka dau wannan kana da wannan kintin a kokolwarka to dai kuma shari'a ta zo ta ce ai hakan ma za a yi ka kai yanzu ka da sauran matsala sai ka ji ashe tunaninka ya gaskata tun daga wahayi ya zo ya tabbatar da abin da kake tunani wanda hankalinka ya riga ya da shi waje ba su bi gobi daga nan kuma sai zama idan da tunani kake a hasashe to yanzu shari'a ta ce haka yake kaga kai ba ka da jayayya tun ka gaskata don abin ya dace da tunaninka wannan wato la mahala nan da nan sai mutum ya gaskata ya yarda cewa wannan abin zai auku babu makawa mun san akwai wanda Allah ke kin kama wato wata fahimta wani tunani da kwakwalwarsu da basirar tun lokacin jahiliya allah yana kintsama waɗansu wani irin wato tunani kyakkyawa daidaitacce a wurin allah kamar yadda ya kintsa ma abu hafsatar annamari kafin ba ya daɗi, yana ganin bikin larabawa da suke bautar gumaka kawai zai basirar ta gami shi wannan abin ne dace ba me gunki yaya za a yi ka ɗauka tari da hannunka ka tafi daji ka tsaro ice da hannunka ko kuma ka zo ka sassaƙa wannan itan ka suranta shi da surar gunkin da kake so ya yi kamar jiniya da shi na mutum ne gunkin ko na wata dabba kai ba ne ko waninka ya je ya tsaro itan a daji ya zo kuma ya girke wai yanzu kuma gurin wannan gunkin yake sujada yake gabatar da bukatunsa yake neman sa'a idan ya sa wani muhimmin abu kamar kai musulmi annabi ya ce idan wani al'amari ya tinkaro ka to ka je ka yi alwala ka yi raka a biyu ka bau wa allah zaɓi ne salatu istikhara ko to su a jahiliya sai mutum ya je gaban gunki sai ya gurfana ya risuna gaban gunkin yana gaya ma wannan gunkin bukatunsa da kuma irin gudun wanda yake bashi wannan abin bai zauna kan zuciyar wannan bawan Allah ba amma dai tunda bai iya faɗa tunda ba dalili yake da shi ba kawai kwakwalwarsa ce ya fito fili ya ci gyaran gari abinda aka gada iyaye da kakanni kaga da nauyi ce ana nan yana cikin wannan halin sai ya ji labarin bayyanar wani mutum ya zo yana cewa wannan bautar haramun ce rashin amfani da hankali yadda ya dace ne allah ɗaya ne abin bauta kawai zai ce haf ina na san adina ya ce ban gata ma ba shi ba cikin garin maka yake ba ƙawayen maka yake ya ce sai na niki gari na tafi sai na yi ido bi da wannan mutumin wannan mutumin shi ne wa na muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne ingantacce nan kurkusa ma yana nan cikin rasu salihin an gane ko ya ce ina tinkarar garin makka na tambaya ina yake banza mai ko ina ba sai inda yake na kuma je na tsatsallaka na je na haɗu da shi ni da shi ya ce a lokacin mutum biyu ne kaɗai gaban manzan Allah wanda suka an kiran shi mutum biyu daga cikin mazaje duk duniyar nan mutum biyu ne kawai ɗaya ɗa ɗaya bawa kun san ɗan shine ne sai na abubakar kun san bawan shi ne bilal ɗaya da ce ɗaya kuma ɗan afirka ma bakar fata tun nan za ka ga fara gane cewa addinin musulunci addini ne na duk duniya ba ai da sai annabi ya koro wannan baka fata ya ce kai ba kabila mu bane ta ka ba mu ba ma yankin kasan mu kake ba sallaka ka koma amma sai ga shi ne ma mutum na biyu cikin shiga musulunci bayan abubakar a cikin mazaje da ya ce ina da tambaya ya ce to tambaya ne kai menene labarin ma an ta haka ya ce ma ya yi amfani da ita ma an da maimakon man an ta man an da kaga yana so ƙila san sunan shi ko ya san ƙabilarsa ko ya san wani tarihi na zai ne man an ta ya gaya mai sunan zai abubuwa amma ma an ta kamar me lamarin ka ne kai me ka bambanta da shi da sauran mutane sai annabi ce ana nabi isan ki tambaye shi me nabi yace arsalallahu ilai bima arsala ilai ce bi silatil arham wa alla yuqbada gairullah ko illallah ya aiko ni da sada zumunci da kyawawan ɗabi'u sannan kar abota kama kowa sai Allah to kuma na ga ba kowa ne allah mutane guda biyu ya ce to ni ne na uku ya ce kai ina ka shawara mu kan mu ka gani halin da muke a koyan muke cikin wani yanayi na tsaro kai kuma ba ma cikin garin nan kake ba a ƙauye kake ina ji maka tsoron idan ka bayyana wannan yanzu ka je ka rike ka a zuciyarka da koma wani mutanen ƙauyen ran da ka ji al'amari na ya bayyana da a wata kan kama ta cika gari to sai ka zo ka bayyana musuluncin a lokaci wato ha akan yi a babi na da'awa ha akan yi jinkirin shigar mutum musulunci don kare rayuwarsa da kuma ɗaukar matakai na da'awar ba zuwa aka yi yau yau sai kowa ya gama ganewa ya gama ya daidaita ta fili ba amma yanzu a gurin allah shi wannan bawan allah ya musulmi ne har da ya mika waya ya yadda da manzon allah annabi ya ce ta bayyana haka sai nan gaba sai malamai suka ce to karkashin wannan kuma annabi yana manuniya akan cewa addini zai bunƙasa zai yadu zai haɓaka kuma yana manuniya akan cewa Allah ya sanar da shi shi din annabi ba zai bar duniya ba har sai lokacin yaduwar addinin sa yayi wannan ma ba zai mutu ba har sai wancan lokacin yayi dan albishirin da annabi ya mai kenan a zaki wannan mutum ya koma ya rungumi kankara yana nan duk wanda ji labarin ya zo maka inda ya same ko sai ya tambaye shi baka ji wani bayani ba baka ji wani yana nan yana da tambaya yana da tambaya bayanan annan bai bayyana ya fito fili a wurin ka baki har sai da manzo Allah ya hijira ya koma Madina sallallahu alaihi wa sallam to da ya koma Madina ma wannan bawan Allah yana nan yana ta bin kokofi duk wanda ya sun zo garin Madina sai ya tambaye su ba wani labari har aka ce kai Madina ai ta canza bayan da ka san ta ba ai yi sun yi wani babban bako wani mutum na nan annabi ne yana kaza ce aha lokaci ya yi kenan ya sake na gari ya tafi garin madina ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallama aka ba shi dama ya shigo sai ya ce wa manzon Allah ka gane ni sai manzon Allah ce kwarai kai ne wanda ka same ni a makka a can lokacin baya sallallahu alaihi wa sallama ita to yanzu kan rana ta riga ta fito ya min musulunci sannan da bai karanta jikin musulunci wannan majalisin bai kare ba hatta lokutan sallan nan guda biyar sai da annabi ya karanta da shi alwala da yadda take da komai a wannan zaman annabi ya cuta da wannan ilimin kuma ya dauka tun da dama shi zuciyar jira take dama take jira ta kuma samu sallallahu alaihi wa sallam amma ga wasu ana ta fama da su ana ta lallashin ana ta shawo akalansu su ne muke jin sunan tun daga farkon sunan nan za ta malam karanto ayata amma kama dai faro daga farkon sunan da idan mu kare bismillahir rahmanir rahim na'am ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس ومن الناس من يجادل في الله بغير شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء خبت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا متاني إن كنتم في ريب من البعض idan haƙƙun zan cikin shakku cikin tsari-tsari game da tashinku bayan kun mutu kuna ganin abin ya yi maku wani jingirin ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarku da hankalinku a tunaninku ya za a yi mutum da jini da tsoka da farko da kashi ya mutu kashin ya kode ya fari kuma a ce a dawo da rayuwarsa kamar yadda ya kira tabbas wannan ya wuce tunanin ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarku amma mai abin ne wanda ya samar da ku a lokacin da babu ku kuka ji ku yanzu ba ku a mutum a akwai ku yanzu jama'a ku akwai kamar shi ba shi ba shi haka ne ba a yi shi ma akwai mai hudu an yi shi kaɗan shafa ka ce ni ban ji ni ba ba ni ni ban yadda ba ba da a ba a yi ni ba ana jin koma hukaci ne zagaliya ba zai wani tunanin ba to yadda kuma ai ka san da ba ka ko da akwai ka da kai aka kafa kwanta gora <laughs> jihadin nan da manya-manyan masu jihadi kai lokacin kana nan amma yanzu an yi ko ba a yi ba yanzu da ba ka yanzu ga ka akwai ka to wanda ya ka a lokacin da babu kai shi ne da kansa yake gaya maka zai ta da kai dole dai hankalin yana lafiya lau menene abin musu da abin jayayya babu wani abin jayayya an sha fama da mutane a ayi daban-daban surori daban-daban suna musun kashi kuma kwakwalwa kawai suke sawa to rashin sa aka yi kwakwalwa ta riga ta samu matsala amma yanzu kamar da malamin mana shimfiɗan nan ɗazu ya ce wanda hankalin sa yake salimi lafiyayye ba yi da gigi cewa don an ce za a iya tada shi tun da ya san an yi shi da ba shi to bayan ka mutu ma ai wancan ma rashin a baya ai wata kware-kwaren mutuwa ce yanzu aka raye da kai to aka je za ka sake wata mutuwar bayan ka yi kuma za a kuma sake rada kai meye na musu ba abin musu ba kai ne aka ce za a yi ba za ka yi ba ba ɗaya daga cikin mutane ko shugabanni ko sarakuna ko gononi aka ce za su da ɗan uwansu mutum ba su ba ne ba su ma duka jinsin mutane suke wanda ya yi su ne ya ce in sun mutu zai sake tayar da su ka sallama kawai ka zauna lafiya don wallahi ko kayi musu mai da amfani don ba za ka canza tsarin Allah ba Allah ya ce in kuna ɗari-ɗari kuna kwanto game da tashi bayan an mutu to ku yi ku tuna baya ku yi wainin baya da kwakwalen Allah ya ce ba ina salakana kun min turabin Allah yana so ya tuna muku da cikar mulkinsa da ƙasaitar iliminsa da kuma duk abin da ya sa ya ni yayi shi ne zai yiwu an gane ya ce ku koma baya ni ne na halice ku daga tulbaya ta hanyar halittar ubanku ko asalinku ko tushen kutun na farko shine annabi adam daga ƙasa aka halice shi daga nan Allah ya canza halittar daga ƙasa ta koma daga dugon mani na'am shine summa min nutfatin daga ƙasa a karan farko sai halittar ɗan adam ta koma daga dugon mani sun min alaƙatin sannan daga wato ainihin eh, jini tsokar jini ko gudan jini sun min mutsukatin sannan daga tsoka kuma mai kamar tsoka yan karama wadda bata wuce da za a fito maka da ita jinin ya rike daya zama tsoka wanda bata wuce kai lauma guda da ita ba ita ma tsoka ɗin mukallakatin Allah ya ce ciki akwai wanda za a yi talitta da ita a halicci mutumin da ake so a halitta ko mutanen da ake so a halitta wa gairi mukallaka da kuma wanda Allah bai kaddar zai yi halitta da ita ba daga nan zai tsawar watan da ita a neme ta a rasa sai a yi bari ko na makamancin haka Allah ya ce mun ɗauki wannan matakan na samar da halittar ku ne linu bayyana lakun domin fayyace muku komai ya fito muku fili yanzu idan hankalinka na da ya kasa yadda da yiwuwar tayar da kai to da aka yi maka wainin baya aka tuna maka asalinka yanzu kaga an maka bayani matukar kana da rahoto yanzu baka da sauran musu baka da sauran jayayya sannan Allah ta'ala ya ce wani girru fil arhami ma na sha'u muna zaunarwa ko mu tabbatar a cikin mahaihu na mata mu tabbatar da abinda muka ga damar ya tabbata sai ga ce ma na sha'u domin lokacin baka da ka zama mutum din baballantana a sa ka layin masu hankali sai aka jero ka cikin abubuwa a cikin mahaifa sai mu tabbatar da abin da muka so ya tabbata ila ajalin musamman har zuwa wani ajali wanda ambatacce ne sananne ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala mu a matsayin mu na 'ya'yan adamu wannan ilimi ya bukar mu mu san ajalin ba amma Allah ya san shi kuma babu bukatar sai an sanar da mu domin ba wata gudunmuwa da za mu samu ko za mu bayar ko wani abu da za mu karu da shi a ciki sai aka bar mu a haka bayan nan ana nan ana nan ga dubban halittar kacan a cikin mahaifa bayan ya fito daga karankarman wato a daga tsatsan gadon bayan uba ya shiga karankarman kirjin uwa Allah ce sun mannu kuri jikin tufla sannan kwanci a tashi da sai aka hadafi da summa don a nuna tazarar lokacin an jaya sun muna daga cin adatu a tsafin kuma allati la tufidu tartib wa ta'qib an gane ko summa nukhrijukum tifla sannan muka fitar da ku a matsayin jarirai kananan yara summa litamdu ashdakum sannan kuma ana nan ana nan muka raya ku har ku kai lokacin ganiyar karfin wanda malamai sun ce yakan fara daga shekaru talatin da uku daga nan zuwa arba'in duk cikar ganiyar karfin mutum kenan daga nan in allah ya kyautata rayuwarsa bai jarumce da wata larura ba zai iya mentenin wannan karfin nasa ya ta amfani da shi a matsayin mai karfi daga arba'in har zuwa hamsin, amma a wannan lokacin hamsin din cikin gaɓoɓin zai iya samun waɗanda suka rage aiki ba sa kai mashi yadda ya kamata musamman gaɓar ido na'am abinda da yake so mana a nuna mana na yanzu ita halitta din Allah ya ce wa minkum mun yi tawaffa cikin ku akwai wanda ake kawo ƙarshen sa ya rasu kafin a kawo wannan sini bulugil ashiddin kafin a kai shekarun kaiwa ƙarfi kaiwa ganiya wani ma kun ga sai ranar da za a yi shi yake mutuwa wani an tafi ɗakin tiyata da shi yana motsi kafin a ciro shi a asibiti ne ya mutu wani a haihuwar gidan ne haka wani kuma yana fatowa a bashi izinin ya kuka ya mutu wani kuma zai fado yana numfashi ko izinin kukan ma ba a bashi ba ya mutu wani kuma a yi mutuwa kasko da uwar da ɗan duk su ce gagarin kuna duka haka tsarin allah subhanahu wa ta'ala yake kasancewar abin yana ta tafiya babu canji yana nuna farko dai akwai mai gudanar shi ko mai gudanar nan guda ɗaya ne da sun kai biyu da an samu canjin ra'ayi wata ran da kuma an samu canjin ra'ayin to da kuma duniyar gaba ɗaya ta yi kirkice ta ɓaci kamar da wata aya ke cewa لو كان فيهما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون cikin sammai da ƙasa akwai wani ilahu suka zama suna da ta'addud ba ɗaya ba ne ba to da rayuwar duniyar da lahirar ta gurguje da sun ɓaci gaba ɗaya domin tabbas wata za a iya samun bambancin ra'ayi ko bambancin tunani ko sauyin yanayi ko wani dai abu daban wanda zai sa a samu jayayya wannan allah na da ƙarfin irada da yin duk abin da yake zo sa'ad da ya ga dama wancan ma haka zan aka kara gaba ɗaya za a rubuta duniyar gaba ɗaya duka a fasa ma ni to kasancewar abin na nan da ta tafiya to yana nuna mai gudanarwa ɗaya ne kuma guda ɗaya ne kuma koyaushe yana cikin aikinsa babu ɗaga kafa ko kiftawar ido kullum kullum yau min hofi sha'anin kowace rana yana nan cikin gudanar da al'amuran bayan ba sama ko ƙasar ko tudu duka gaba na'am to sannan wa minkum cikin ku akwai man yuraddu ila arzalil umuri akwai wanda za a rayar da shi har rayuwar ta koma irin yadda ta fara kalli yaro jariri hatta kansa bai iya tsayawa kuma an yi lokacin da bai san kowa ba hatta uwarsa da ta haife shi bai san ta amma a lokacin an ilhamantar masa bayyana bukatunsa daidai da yadda yake in yana jin yunwa allah ya sanar da shi yadda zai sanar cewa yana jin yunwa in yana da wata damuwa allah ya sanar da shi yadda zai abinda kuma aka ba shi ikon yadda zai tsotsi nono in ya koshi ya cila kansa da kansa ya san ya koshi ba zai ce ma masa na gode ba kuma da la'ala kwana an ma ya sake bukata ya sake rara kama da kuka ta dawo ita ta san kai allah mun gode to ana tafiya ana tafiya a yayin shi ya shiga makaranta in ana makarantar ya kai karfi ya kai saurayi matashi har kuma ya koma ya kai bulugun a shidin can ga can tsakanin arba'in zuwa hamsin hamsin zuwa sittin sittin zuwa saba'in daga nan ba tafiya ta ba tafi duk wanda ya kai waɗannan shekarun to yanzu shi ɗan rakiya ne a rayuwar duniya ta shi ta riga ta wuce shi sa maza Allah ya ce shi al'ummar sa rayuwarsu sittin ne ko saba'in ya ce da ƙyar suke tsallake haka to wanda ya tsallake saba'in ɗin galibi yakan zama ɗan kallo ne a rayuwa daga saba'in malam wallahi akwai abubuwan da a gidanka za a yi ba za a nemi shawararsa ba wai kuma ba yi kuma ne bayan a wannan ya fata yan gaya mai gida ba mu je mu zartar kawai sai dai ka gana yi shi ne ake ba da labarin wani dattijo wanda aka same baka musu aka zaura a auren daya daga cikin yali duk dangi an haɗu gaba ɗaya duka ganin masha Allah ana ta hidima shi ko yana ta raba ido yana kallon ikon Allah to da aka shirya lokacin da za a kai amarya sai aka zaɓi wasu mahankarta daga cikin yayan suka zo su da durku za su da shi to baba yanzu dai kusan duk abin ake neman an riga an samu yarinya na za mu kai ta ɗakin mijinta kuma an yi shawara kamata ya a kai ta bayan sallar isha lokacin dai kuma cikin rufin asiri ya ce alhamdulillah asiri ne kun ga ya goyi ba kenan ko shi na aka je aka ci gaba da hada-hada sai kuma aka sake mutum aka ce akwai kaza akwai kaza ya kamata ya nuna an kai ta da rana ne tun da wuri an gama komai saboda ka bayan sallar idan kowa ya koma gidan shi a huta taro ma wanda ma zai ta yi gida ya tafi shi kuma haka ne ba sai aka ci to amma ba da mun gaya ba kuma ce sai bayan sallar isha yanzu kuma ya ji kuma mun ya kamata mu je mu sake gaya mashi sai aka je aka sake zauna gaban shi aka ce babu mun yi shawara yanzu yin nan dai za mu kai ta bayan sallah a zuhur yadda za a yi komai a fili ya ce ka gani ido na ganin ido <laughs> shi ne yanzu kowa iya ta aura ba bane a wurin shi me wannan ke nunawa an wuce ajinsa an daina yayinsa yanzu saboda dai girmamawa aka je a bada labari kun ga duk abin da aka tsara ba gaban da aka tsara ba kuma duk tsarin yace ya yadda ya yadda da wancan ya ma yadda da wannan saboda kaga shi kan ya sallama musu ke kaga wannan ya shiga sahun minkum man yuraddu ila arzalil umur to bari a ce akai 80 a lokacin koji ba ka iya sosai ɗanɗano ya fita daga bakinka sannan ido tuntuni dama shi ake fama da shi ba a sa'a ba tun shekaru hamsin akwai yan kaɗan da suke tsohuwa duk da idan suna iya karanta takarda amma yan kaɗan ne ba su isa misali na ina fata an fahimta sannan kuma zai wahala mutum ya ƙetare wannan shekarun na saba'in ka samu baya fama da ciwon baya gaɓoɓi nan a lankwasa can shawancan gobe duk a wancan ma ne ake kai yi ana za ta malam ana nuna maka dai ka dai shi shirya kawai kowane lokaci ba a fiye wata na mala abokan kuma allah ji kai yana irin wannan misali sai ce ana nan ana nan sai ka ga mutum ya duka ya duka ya ce daga wannan dukawa ba fai wata dabara da za a mai sace rawa ya nausa kenan ya daga tafiyar an tafi an tafi an har a kifa gaba da sai mala ya wani barkwanci ita da za ka tare shi ka wai kai daga duka mai kike nema sai ce kudu ce ta. <laughs> to za ta dawo? na ka riga ta wuce ba ka cin zamanin ka ka ji na wani wallahi kana tsallaka wannan shekarun malam ka zama dan rakiya a duniya ka zama dan kallo bai abinda aka baka labari zamaninka ya wuce ba da kai ake yi kuma sha'awa ta jinsi ita ma duk ta ɗauke duk ta ɗauke in aka yi wannan lokacin a to daji zai shekara tamanin da biyar har yake tunanin wata mata ita kuma mata gila ladan noma ce ita ma lokacin tana da shekaru kusan makamantan wannan ina ma ruwanta da shi ya kutan ma da za ta kawo mashi daidai dai a ta dai ma ne da a ta haƙuri ba ta iya ta kanta take yi shi ma ta kan kowa kallon kowa yake jira ake wa zai riga raka wani Allah ta'ala ya samu cika da imani kaga an kai arzal umar kenan Allah ya ce ne kai la ya alama min da ilmi shay'an saboda mutum ya koma bai san komai ba bayan da ya san komai da ba za a yi komai ba ma sai da shi sai an sai saboda gudun wanda yake ba su bayan na shi amma yanzu ta yi kirkice sannu ma idan ka je kai masa sai ya ce waye kuma kai ne ɗansa ɗansa ne kai ko matarsa wane ne ya ka ce ni ne ado a ado ne to sannu ado shi nan abinda kawai ke iyawa har a kai lokacin da sai an fito da mutum an shanya shi kanka ya zama kaya shi kuma mutum ga daraja yanzu da wani bijimi ne ya kai wani lokaci ba sai a yanka a rarraba ma kuma a mutu daraja kama shi mutum haka za a yi ta tarairaya a yi ta tarairaya a yi ta kallo ko da a zuci za a rika alakawa ajali ya mutu mu huta haka ne da na ku ta kallon ne ko wasu ƙabilu a kasar nan wanda in babansu ya kai wannan halin sai su je daji can akwai anguwar ilimi anguwar matakai da gajiyayyu da jauran madadin munan da muke kalare a aiki neman taimako ko kawo tallafi a tallafa ma gajiyayyu da malayu da jauran to tun mutu ya kai tsuba irin wannan sai a kai can daji a gina mai yar burka na ana ɗan kai mai abincin rayuwa har ya mu Allah ya ga Allah mun gode mu ni'imar musulunci لكي لا يعلم من بعد علم شيئا malamai suka ce idan malamin addini ne malamin musulunci da yardar Allah ba zai koma jahili ba duk tsohon da ya koma zai rikice ya rude ya rikice ya damu mutane ba Allah ya yi ma malaman musulunci wannan karar Allah mun gode musamman waɗanda suke rike da sunnar manzon Allah sun sanama watarar arba hamidatan to yanzu an gama da buga misali na dan adam yanzu wanda misalan da aka kawo na yadda halittar mu take don allah cikin mu waye zai ce akwai yara ko ba haka take ba to idan ka yadda haka take a kwakwalwarka tunaninka ya karɓi bayanin haka yake to menene zai zame maka bako don allah ya ce maka to bayan ka gama wannan rayuwar ka mutu akwai kuma lokacin zan tayar da kai domin a yi hisabi farikun fil jannati wa farikun fil menene bako tun da kayar da wannan shimfiɗar ba ka mutunta. to sai kuma aka sake buga misali ɗaya ta ɓangaren ƙasa an gane ko sai Allah ya ce hamidatan kai mai sauraron karatu za ka ga ƙasa a bushe a ƙeƙashe a bandare tana ƙura na tashi daga gare ta tana ɗaukan zafin rana yadda har ba za ka iya kwanciya kanta ba bayan faɗuwa rana saboda ta gasu saboda bushewa amma allah ya ce fa'iza an zanna alaihal ma idan muka saukar mata da ruwa muka saukar da ruwa a kanta sai ta danyace sai ta jiki waccan bushewar a neme ta a rasa shi ne sai ta motsa ta girgiza ta dawo hayyacinta kamar sumamman da ya fadu da ya ramu inda rayuwar aka kawo ruwa aka fara a cikin zai ga ya fara motsa ko to haka ita ma kasa da ta mutu ta san dare ta ke kashe to yanzu an jika ta an danyatar da ita dama karkashin wato rayuwa ruwa shine sinadarin rayuwa don haka an jika kasa yanzu ta motsa wa rabat ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin kari ko bahij ta fitar da dukkan wani tsiro wani tsiri dangin juna bangaren tsiro namiji bangaren tsiro mace bahi mai ban sha'awa mai ban ƙayi in ka je damuna ta yi damuna ka je waje ka ga yadda ya binya har cikin gari ma za ka ga wuraren da suke bukatar ɗan adam ba ta gama kaiwa kansu ba ƙasar ce tsabarta to za ga ta fitar da tsirai sun ƙawata wajen tana da daɗin kallo tana da ban sha'awa ƙanshin yanayi ya canza komai lafiya zafi ya tafi sauro ya san da dare masa galibi rayuwa waiza mai kyau a wannan lokaci bahi duka wannan misalai da bayanai da Allah su ba wataala ya koro a cikin aya wannan doguwar aya sai ce zalika bi ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير biyan wayannan dogayen bayanai suka koma da zuwa wayannan abebe guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata zalika wayancan darussan da muka ji a cikin wancan aya na halittar dan adam mataki zuwa mataki halittar jika kasa ta koma danya ta fitar da tsare da sauransu wanda yana ta gudanuwa yana mai mutuwa ya tabbata haka ne bi anna Allah huwa saboda Allah shine gaskiya ne tabbatacce ne kwaya ɗaya mai cikakken iko mai yin abin da ya ga dama mai gudanar da al'amuran bayan da yadda da iya so wannan ne sirrin da ya sa abubuwan suke can mai mai tuwa haka babu canji huwal haq ai asabitu shi shine tabbatacce na dindindin duk wani abin da gaji an kira shi dindindin to aran kalmar aka ba shi ya ɗan ɗana kawai amma dindindin na dindindin na gaskiya to shi ne Allah alladhi laysa li awwaliyatihi ibtida wala li akhiriyatihi kibar kamar da mai risala ya ba wanda farkon shi ba ta da farau shi bai da farko kawai ka kace bai da farko kamar haka kuma bai da ƙarshe a shi farkon ma shi karan kansa shi ne farkon ƙarshen kuma shi ne ƙarshen huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin zalika bi anna Allah huwa al-haq dalili na farko kenan dalili na biyu wa annahu yuhyi al-mauta kuma Allah shine zai rayar da matattun dukkan matattun da na mutane da na aljanu da na dabbobin gida da na daji ruwa da tudu gaba da na itatuwa na tsirai da komai allah shi ne zai rayar da matattu gaba ɗayansu wani dalili na biyu dalili na uku a wannan aya wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma saboda allah mai iko ne akan komai ciki hada dawo da halittar mu baya mun mutu tun daga wanda ya mutu mutuwa na farkon wanda ya fara mutuwa ɗaya daga cikin yayan annaba adamu har wanda zai mutu a can karshe duka lokaci ɗaya za a hura abu duka rayuwar mutu dawo bayan an yi busa ta ƙarshe wanda duk za a ɗauke rayuwar tun wasu rayayu in ba yan kaɗan da Allah ya tokace ba kamar da su malakul mauti irin su mala'ika jibrilu irin su maliku irin su idan ba su ma aka yi busar gabo sai Allah ya ce sassa'ika man fi samawati wal ardi wa wani fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma sha'a Allah ثم نفق فيه أخرى فإذا هم بأمر ينظرون to Allah ta'ala ce sai aka yi kusa a cikin kafu fa sa'iqa man fil samawati wa man fil ardi illa man sha waɗanda ke cin sammai na mala'iku da wanda suke cin ƙasa na mutane da aljanu da sauran dabbobi duka za su mutu illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya ga damar ya jinkirta mutuwarsu da sauran aiki na su ajalin da ya gano su kuma za su rage kaɗan daga cin mala'iku sa'annan kuma summa nufika bihi ukhra summa nan ma aka yi kafi da summa a kwana a daji sai kuma a sake busa ta daban a cikin wannan kaban wannan kaban ƙwaya ɗaya. malamai suka ce tsakanin busar farko da ta ƙashe shekaru arba'in ba mai motsi duk an mutu an mutuwa kaso gaba ɗaya a hanya kake lokacin yayi ya mutu ka mutu a ruwa kake tana su ka mutu a jirgin sama kake da kai da fasinja duk ku mutu jirgin sama ya zo ya kulin kulun kubura ya faru ko wuta ta kama ko kan ta kama ya rage nata ku dai an ɗauke rayukan kuɗin to daga nan sai a yi shiru an gane ku a yi shiru ba mai modi ba mai rufe wani yanzu sai shekara arba'in ta cika sai a umarci mala'ikan ya sake busa tsawon sai Allah ya faɗi za mu mun yanzu kawai sai ka tsaye tsaye duk mutane tsaye da kai da ni da shi da ita da su da kowa da kowa gaba ɗaya za a tashi kai Allah shi ne Allah to yanzu Allah ne da kansa yake faɗin wannan da Allah ne naka banda ka yadda ka zauna lafiya ka gaskata ka miƙa wuya ka zauna cikin imaninka ka zauna cikin kulawar ubangiji ka mutu a haka Allah ya sa ka aljanna saboda ka yarda da abin da ya faɗa maka na'am dalili kenan guda uku a cikin wannan aya da suka sa waɗancan bayanan suka tabbata kamar yadda kuka ji a wancan aya dalilai na gaba kuma wa annan ta atiyatu la ba biha da cewa kuma ita kiyama rana ta ƙarshe rana ranar shan kiyama tana tabe ba neman ka ake ba wai sai da izininka sai ka dangwada ƙura'a sannan abin ya tabbata an riga an tabbatar yanzu labari ake baka hakan za a yi wannan za haka a tiyar tularai ba fiya babu raba ɗaya biyu a cikinta abu na ƙarshe wa an Allah ya fi man fil qubur kuma cewa Allah ta'ala zai tayar da waɗanda ke cikin kaburka an gane ku an ce wani ya taɓa jin wannan ayar za a ta da wannan cikin kaburka shi kuma ya san bai taɓa aikin alheri ba a rayuwarsa amma kuma yana tsoron gamuwa da Allah sai bar maɗiyansa wasiya idan ya mutu su kone gawarsa ta zama toka sannan su je tsakiyar teku su sheƙe tokar gawar ta a can ta yadda kawai daga nan za a neme shi a raga shi yana jin tsoron a tare shi gaban Allah bai san abin da zai gaya ma Allah ba ya bani ya lalace idan mai hali irin na shi ya tsaya gaban Allah ran tashi alƙiyar to duk da aka gama wannan sai Allah ta Allah ya tashe shi kai kuma Allah mai tunaninka da kai wannan ce shi ya san bai taɓa aikin alheri ba kuma yana jin tsoron gamuwa da Allah shi za a ɗauki sai a ɗauki wancan matakin don karya tashi gaban Allah ranar tashi alƙiyama to yanzu ga ka gaban Allah ya za a yi ta an zuka ainihin da aka yi shi ba da abin da zai ci Allah ya to ya gafarta mashi sanadiyar wannan fargaban nashi na gamuwa da Allah ya tashi alƙiyama kenan ma'anar abin ashe ya musulunta a zuci kenan tunda har tsoron Allah ya kama zuciyarsa har yana fargabar gamuwa da Allah tunda ya san bai aikin alheri ba ko daya kenan ya mutu da wannan imanin dabara shi ba ta da shi ba amma imanin da ya cece shi ya zama sanadin Allah ta ana ya gafarta masa Allah ya gafarta mana Allah shi yayi mana da amuwar ta duniya da ta lahira Allah ta'ala ka tausaya mana Allah ka karbi addu'o'in mu ka karbi ibadun mu Allah ka ceci wannan ƙasa ta mu ka ceci al'umman nan namu ya Allah Allah ka ceci bayanka Allah kar ka bari rayuwar mu ta salwanta ko arzikin mai salwanta ko amincin mai salwanta sanadiyar abin da wawayen cikin mu suke aikata Allah wa'annan wawaye na cikin mu ya Allah ka kame hannuwansu masu ilima ka shirya da su huta da sharri mu ma mu huta da sharrin ya Allah ka sa tausayi a cikin zuciyarsu ka shirya da su ya ubangiji wanda kuma a ilimin ka ka san ba masu ilima bane rabon wuta ne haka ka kaddara musu suna cikin walakar zara'ana li jahannama kabiran min al mini wal wa'in? to Allah ka rikirkita tunanin su ka taro al'amarin ka farraka haɗin kan ya Allah ka haɗa su rikici tsakanin su wa alaikum salam barka da zuwa sannu za ka shiga musulunci za ka shiga musulunci kana jin hausa sosai ba ikon Allah alaikum sannu ana cikin da to alhamdulillah to musulunci yana nufin miƙa wuya ga dokokin ubangiji idan mutum ya musulunta yana ce ma Allah na yi alkawari sauran rayuwa ta da ta rage ba zan yi ta ba sai karkashin dokokinka ka yi da wani idan ka musulunta ka zama da mu da kai abu guda muna sallah ka zo muna sallah da kai azumi mu yi tare da kai dukkan ayyukan musulmi za ka koma ka zama musulmi daga lokacin da ka faɗi kalmar shahada ka amince da haka to zan yi kalmar shahada sai ka maimaita ka ce a shahadu Allah ilaha illallah wa a shahadu, anna muhammadan rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم yanzu babu bambanci tsakaninmu da kai abin da ya sami mu ya same ka abin da ya same ka ya same mu ka zama musulmi yanzu za a kai ka kai wanka sannan idan ka yi wanka in magarba ta yi ka shigo masallacin mu je da sahu da kai min sallar magariba sallar isha'i ka shigo masallacin mu je da sahu da kai min sallar isha'i albashin daga nan za ka je ka huta in kuma ka za ka iya shiga mai ta karayu sallolin nan masu yawa duk mai ka zuba tare da kai kuma mun abu daya sa'annan kuma gobe in Allah ya kai mu da asuba za a tashi ka ɗauki azumi domin yanzu da mu da kai ba bambanci suna na musulunci kana son ka canza ya yanzu ne na shari'a muna shari'a to wani suna suke ka kira akwai wasu akwai aliyu akwai abdullahi akwai abdulsamad akwai yahaya akwai muhammad akwai ahmad isa annabin karshe daga shi zai annabin muhammadu ke nan Allah ta'ala ya kara muku aminci ba da ita mana maka murna shi kowa a cikin mutunci mana maka fatar da mulki Allah ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya inganta rayuwar tana kana da mata to ita sai ka je kai ta kokari ta ma ta musulunta ko a hankali amma ba maka awa alhamdulillah su yayanka wanda ba su balaga ba su sun zama musulmi da musulunta ka ka gani amma in sun kai over 18 years haka to su ma akwai bukatar a nuna masu alherin da ke cikin musulunci su ma a ja hankalin su mai rabo cikin yawon musulunci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 mun saurari karatun da a tafiyar alkur'ani da da ta ɗaya da na a shewar umaran aliyu makar makallawa na mance ban kaddamar da babban limamin ba limamin gari da ba ɗaya ga shewar ya kawo mana ziyara tun farkon fara karatu har zuwa ƙarshe yanzu alaka ta yawa na da amfani a mayar shi kuma makafarin suke mu na wannan ziyara da ka kawo mana ƙarasa bayanin yanzu za mu gyara a ranar musamman na so ba tare da wata da wani mako wani da na farko shi ne akwai daunin wata ya kawo mana sako na wani ɗan takarar na ya ya ke sadaka ga marayu a madadin kansa da iyalansa da dukkanin ahalinsa haka mahaifinsa da yake yaro zai na da masu a cikin addu'a Allah ya gafarta masa sannan aka wani bawan Allah da ya ba da kuɗi na rafi ko a cikin ta hannun ɗan agajin ya ce ya ba da ga malayu bisa filin layi haka da nake shi ma wannan ya kawo kuɗi na rafi biyar cif ya ce a madadin malam da kuma ana rama ya ba da sadaka ga malayu

da suka hada da shi kashi mai girma gwamna da spika da kuma memba a sosai da kuma mambobin nan guda biyu na daya da na biyu duka har yadda mu wani sako da wani su ba a kamana aiki da ake yi wani shi allah ta mu yi sakon da ga yau ba mu cikin yi ba allah. Amin. Kuɗi dubu goma zuwa ga marayu yana bukatar ana na kuka suna masu na ce na so da cikin suna shi ne mai da kanka na gani na gani na gani na gani na gani to alhamdulillah kamar yadda muke tsara fatan alkhairi ta samu da suka ba da gudunmuwa a duniya kyakkyawa allah ya gode musu abin yi wanda suka bayar suna da ikon ƙara allah ya ba su ikon ƙara ba to kuma haka jiya mun faɗi jaje na wata bayan allah a nan da suka da abin da ya wanda ta rasa sai kuma ga wata sanarwar ta gobara mara daɗi ta ƙasa gaba ɗaya abin da ya sa na ce haka ɗaya daga cikin manya-manyan national director general na majalisar agaji na ƙasa wato mustapha imam sitti injiniya ɗaya daga cikin mataimakansa alhaji abdullahi niki shi ma allah ya jarabce shi da musibar gobara kun faɗa domin ku sa ni cikin addu'a kuma a jajanta mashi wani muke lambobin shi a kira shi a yi maka ta'aziya wato jaje kenan a kuma yi mishi addu'a Allah ya mai da maka mafi alkhairi kuma Allah ya kare sauran al'ummar musulmi baki da Allah ta'ala ya nabar da zukatan mu ya rubanya mana cikin samun da ya ba mu da ba mu kwanta da fashi kamar yadda yake so Allah ta'ala ya raka da alkhairi. Zan ba da cikin imam إني يا معلم يا صاحب المعلم أبقي معك وأنا الذي يرحمه Thank you.